Yau muna ranar Litinin tara ga watan Satumba shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙasashen Nijar da Benin na kan hanyar daidaita hulɗarsu. Wannan labarin ya biyo bayan wata ganawa da ta wakana tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu lokacin babban zaman taron hulɗa na kasashen Afirka da China a Beijing. An gano wasu mutane dauke da cutar kulara su goma sha shida a kwanne da ke jihar Tawa. Shugaban asibitin da'ira na ce da karin bayani. Rahoton na musamman na yau zai tsokaci kan batun 'yanci da yake muna ranar Litinin. maudu'in na yau ya shayi hukuncin da ya rataya kan wanda ya bijire ma hukuncin kotu da fata wani lahiya ga labarin kamar yadda suke a ranar 6 ga watan satumba shekarar 2024 a jajibirin babban zaman taron kawancin kasar afirka da china a beijing ministan harkokin waje na kasar niger ya yi wata ganawa da shi na kasar benin domin tattaunawa kan hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu a cikin tattaunawar sun yaba da yunkurin daidaita a hulɗar tsakanin ƙasashen ta hanyar ƙoƙarin da magabatan ke yi da kuma shirya zaman taro karo na goma sha biyu na kwamitin ƙasar Nijar da benin da za a bayyana a ranar da za a bayyana ranar shi nan gaba in ji kamfanin anp wannan tattaunawar wata dama ce ta buɗe hanyoyin sasantawa tsakanin ƙasashen biyu bayan an kwashe sama da shekara ɗaya ana kai ruwa rana tsakanin su. a birnin kwanne da ke jihar tawa an samu mutane da ke fama da cutar kwalara in ji ma'aikatar kiwon lahiya ta jihar a ƙauyen dose an samu mutum goma sha ɗaya a asibitin unguwar mun wadata an samu mutum biyar shugabar asibitin ta birnin kwanne wal gida na namar ya mamman ta yi ƙarin haske a cikin firarsu da asuman musu arzika tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana mun fara samun shi ne daga csc na dosai mun samu mutum biyu wanda muka fara da su daga nan nan cikin garin dosai in ma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum goma sha daya a can cikin likitar dosai wanda suke ɗauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa sha biyu rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka kawo mu yanzu yanzu take yanki aka kawo musu kun san da an ce amai da gudana musabbabin shi na farko shine gaskiya rashin tsafta tsafta ta muhalli tsafta ta abinci tsabta hannuwa duka su ne umar aba'isar wannan ciwo ciwon nan ciwo na amai da gudana kwayoyin cuta ne ke su su kuma kwayoyin cuta nan suna nan cikin amai eh in ba a dauke mataki ba shine wannan shan hankalin da zamu in Allah yarda kuma da an ga mutum mai fara amai da guda ka a bari ya galabaita a gaigawa a kawo mushi Bana illahirin ƙasar Niger an samu sabgar ruwan sama fiye da kima. A jihar Maradi ruwan da suke ta zuba kamar daga bakin ƙwarya sun haddasa ambaliya inda mutane da dama suka rasa matsugunansu. Wannan al'amarin ba karamin barazana ba ce a game da kiwon lahiyar al'umma. Shin ko wani matakan da suka dace a ɗauka don yaƙi da cututtukan da kan biyowa bayan ambaliya? Ga dai amsar da Usman Yakuba jami'in da ke kula da al'amuran kiwon lahiya a Maradi ya ba Umar Hamma. akwai salangogi da yawa wanda sun rushe akwai duka gidaje rayuwa sun burkuce wasu sun nice wasu katangu sun zube duka abubuwa dai na yau da gobe sun garwaye da kwada da duka wasu kusa da wani sauransu za a gani da sun karu wannan abubuwa su ne ake shakku da in eh, cin ruwa ya zo za su kawo illoli ga kiwon lafiya dan adam dangance da haka muna kira gare ku da kowa aikin da yake da inda yake rayuwa ya kiyaye da abubuwa ga sunan dala dala farko shine ya kamata mutum ya kula da wanke hannuwa shine in za ka cin abinci in bayan ka kwakwashe wani burgi ne wasu ƙarhuwa ne wasu abubuwa ne wanda suka biyo bayan cin ruwan nan ko kuma ka eh, ƙarin wani da salanga ko ka taɓa wani abubuwa ne wanda ka tabbatar da ko wani gashe-gashe da duka dangi dai wanda kana shakkun dai da ko hannunka ko nasu za a ɗauka wani abu yau tara ga watan satumba ne za a suma yi kuwar gama gari ta fesa maganin saburo a birnin yamai suku abdulaziz muhammadu shine shugaban sashen da ke kula da tsafta a birnin yamai ga ƙarin hasken da nuro hassan abdulrahman Mun kaddamar ah, hakika da ya kuwa na feshin maganin sauro a cikin birnin Yamai. A yau ne da misalin karfe 7 zuwa karfe 8 na dare za a fara aikin a nan birnin Yamai. Ma'aikatanmu za su kasance a bisa fage aiki. Muna sa ɗauki mataki da ya kamata na kare wuraren da za a yi feshin magani daga sinadaran da suke iya fadawa ga cimaka. Wannan farfagandin feshin maganin zai ɗauki kwanaki goma ko ya kasance a cikin wuni ko da dare ma'aikatanmu za su kasance bisa fage. Euh, Shugaban da'irar birnin Gaure ya jagoranci a ranar subin da ta gabata wani zaman taro na manema labarai kan ambaliyar ruwan sama da aka samu a 'yan kwanakin baya-bayan nan a yankin nashi. Gaban 'yan jarida Rashidu Garba ya yi tsokaci kamar yadda Joga ya haɗo mana. La RNA babbar hanya rnn da take babbar hanya da ke fitowa daga babban birnin yamai ta nufi gabashin ƙasar, a matakin farko ruwa sun hayo bisa wannan hanya an ɗauki mataki a fuskar da'ira daga nan sai fuskar gunduma da jiha har zuwa mataki na ƙasa a mataki na biyu ruwan sun ƙara mamaye wannan hanyar haka ma mun ɗauki mataki dangance da raskunan ambaliyar ruwa a fuskar da'irar birnin gahore. muna cikin ruwafi, amma cikin ikon Allah a wannan shekara abun ya zo da sauki. Iyalai uku da suka kumshi mutane 27 ne suka rasa mazauninsu. A ɗaya ɓangaren kayayyaki gidajen haya uku ne suka faɗi. Daga jihar Doso Siminhi jihar Rifa inda kungiyar da ke kula da batun zaman lahiya a da'irar ta birnin Rifa ta gudanar da wata kurwayar da kai a cikin yankin. ma'anar ita ce dai tattaunawa ta da mazauna karkara kan mahimmancin kiyaye dokokin da suka shahi albarkatun gandun daji abba gana wakil gana mamba kungiyar ya mamani musa karin haske lokacin da ana burtali ana bari esfas bayan an yi burtali akwai metraj din da za a bari a ka'idance wanda shanu ko bisashe suna iya su bi su wuce su je su sha ruwa su koma wurin kiwon su amma wannan dajin bai ishe su ba wasu sai su je su hada da furtalin duka su shafka wannan bai kamata ba inda makiyan sun gane in kaman sun zo sun gaya wa autorite akwai abin da ake cewa police department kaman mayor ne kaman prefect ne kaman governor ne suna da karfin da za su turo su je a sa wannan mutumin ya cire wannan abun da ya nome wannan don a bar mu mutane don fitina ne ya je yayi wannan bai kamata ba can wurin ban ruwa inda ake shan ruwa akwai mai din da daga bakin ruwan kalkametar wanda an bari an bi an yi sensibilizin su wasu sai su je dab su aza bisa inda kogin yake inda ake shan ruwa to bisa dole ne in ya je ya sha ruwa zai yi banna tsibirin ginar zinare na dan isa baya daga cikin guraren da aka amshe ma matsayin kasancewa gurin mallakar ma'adinan ƙarƙashin ƙasa daga gwamnati a cewar daraktan jiha na ma'aikatar da ke kula da haƙo ma'adinan nuhu musa bangaren na dan isa na daban ne ko da yake gwamnati ya riga ya ba kamfanin ruwa lasisin haƙar zinarin ga dai ƙarin hasken da ma muhammad mamman tule sun Wannan wasiƙa ta shafi dukkan ɓangarori amma duk da haka matsayin ɗan Isa ku sani cewa sansani ne da aka rufe. Dukkan ɓangaren kudancin maraɗi ne aka rufe bisa wani matakin taron ministoci na ranar shida ga watan Janairun shekara ta 2022 bayan rugujewa rijiyoyin da ya janyo mutuwar mutane da dama. Kenan akwai wannan mataki da ya rufe sansani domin samun damar duba ɗaukar matakan da suka dace. shi domin kaucewa wannan matsala da gwamnatin Nijar ta fuskanta. Kenan game da hakan ne dan Isa ya sha bamban da sauran wurare. Gwamnati tana nan tana duba yanzu hanyoyin da za ta ɗauka domin buɗe waɗannan sansanoni. Ba da wani bangare kamar da kundi mai lamba 66 na sabon kundin haƙar ma'adanai na ƙasa yadda ke keɓe wani bangare domin haƙar ma'adanai ga masu haƙar zinariya. Kenan dole sai mutane sun ɗan jira. A yanzu kuma sai labarin wasanni. Bayan an kwashe sati ɗaya ana tabga gumurzu an kawo ƙarshen gasar ɗaukan kofin na ƙwallon ƙafa na 'yan mata masu ƙasa da shekaru 20 a ranar sudun da ta gabata a can Fenifood. Walgidan Isaka Aisata Ibra mai kula da batun wasannin motsa jiki a ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki ta ƙasa. Dama Salamatu Kadir ƙarin bayani. Mun halarci wasannin ƙarshe masu ƙayatarwa gaskiya mun ga masu hazaƙa ba a mai kaɗai ba ne ake samun gwanne. Mun ga 'yan matan agadas sun taka rawar gani idan aka kwatanta da ta bara lalle kan bana an samu babban canji babu wani shakku nan da ɗan lokaci za mu samu tsayayyun 'yan wasan 'yan mata masu buga kwallo kamar maza. Ina ƙara ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta 'yan mata ƙwarin gwiwa. Haka zalika ina kiran sauran ƙungiyoyi da su kama ma 'yan matan su yi wasa kamar yadda ya kamata. Wurin da muke so ya zama nan gaba idon duniya an samu ƙwararrun 'yan wasa 'yan mata na ƙasar Nijar. Ina ƙara jan hankulan uwayen yara da su kama ma 'ya'yan nasu mata saboda shi wasan motsa jiki yana daga cikin abubuwan da ke gina jikin dan adam kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar niger Mena za ta kara da Black Star na Ghana yau da Marici a cikin tsare-tsaren gasar kan da za ta wakana a Marok shekara 2025. tuni lokacin da suka yi wasan su dai a fitowar su ta farko cikin wannan tafiyar yan wasan mena sun haɗi wato gaban sudan ta kudu da kwallo ɗaya da babu yanzu kuma sai rahoton na musamman bayan kotu ta yanke hukunci idan mutum ko kuma hukuma suka bi jirema umarnin nata to sun taka doka kuma hukunci zai hau kansu wannan shine ake ce ma bijire ma hukuncin kotu to domin sanin takamaimai da al'amarin yake anise karim ya yi hira da alkali umaru bilal gashere ga kuma abin da yake cewa matakin kotu dole a aiwatar da shi da girmama shi daga bangaren mutane da kuma hukumar da ke kula da wannan batu kenan ta kowane hali ta aiwatar da wannan mataki in ji umaru gajere bilal Aiwatar da hukuncin kotu yana da manufar tabbatar da kare matakin shari'a domin tabbatarwa ko kuma aiwatarwa. Doka tana hukunta duk wani mutum da ya ke aiwatar da wani matakin kotu. Hukuncin yana da tsanani ga mutanen da ya kamata su girmama wannan doka a cewar jujin kotun Agadas. Laifi ne da duka mutumin da ya ki amincewa ko ya yi yunƙurin ƙin amincewa da aiwatar da hukuncin kotu. Wannan ita ce ƙa'ida amma ta musamman don aiwatar da wannan laifi ga masu aikin shari'a. Ana kai su don bayyana gaskiya wanda ya zama mataki na ƙarshe ko bayar da bukata. Umaru Gajeren Bilal ya mana bayani kan yadda ake lura da wani laifi da ya shafi kyan aiwatar da matakin da kotu ta ɗauka bisa laifin da aka aikata. Abubuwa uku ne a bisa ƙa'ida yana cikin ayar doka ta ta 196.1 da ke hukunta tirjiya wajen aiwatar da hukuncin kotu aba na biyu ya shafi mataki a zahiri shi kuma ya shafi kyan amincewa da gangan wajen aiwatar da matakin ƙarshe na kotu aba na uku shine na nuna tirjiya, da yunkurin nuna tirjiya tare da sanin cewa hukuncin daidai ne na abubuwan da muka ayyano a baya ga duk wani laihi wanda ke da nasaba tare da kyan aiwatar da hukuncin kotu doka na hukunta shi kamar yadda kundin hukunce-hukunce tanada na zaman kaso da cin tara a cewar umaru gajere bilal Ayar doka ta 196.1 ta tanadi hukuncin gidan kaso na watanni uku zuwa shekara biyu da cin tara na jika goma zuwa jika ɗari. Hukuncin yana iya hayaƙa musamman ayar doka ta 196.2 wanda ya ƙunshi hukunci na shekaru biyu zuwa shekara biyar da cin tara na jika 20 zuwa jika 200 ko idan aka nuna rashin biyayya ga ma'aikatan shari'a hakan yana yana iya hayaka hukuncin. Nan dai muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraicin mu huta lahiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.